ko keɓewa da ajinabi wato namiji da mace su keɓe ko kuma murya ko kuma ba da hannu ga juna da farko za mu iya cewa duk wata alaka da take kaiwa zuwa ga fasadi da lalaci ita ce musulunci ya haramta amma duk wata alaka da ba ta kaiwa ga fasadi da lalaci musulunci bai haramta ta ba don haka kenan za mu ga akwai wato ma'auni babba da musulunci ajiye wannan kuma shine ma'aunin hankali akwai ruwayi dama da suka zo cewa duk wani abu da yake kai ku zuwa ga alheri na yi maku bayani duk wani abu da yake kai ku zuwa ga sharri na yi maku bayani so da haka al'amari a bayyane yake halal a bayyane take haram a bayyane take alheri a bayyane yake sharri a bayyane yake saboda haka akwai ma'aunai da musulunci ya sanya wannan ma'aunan suna gudana a ko'ina kuma suna da faɗi sosai daga cikinsu akwai batun alakar miji da mata wanda za mu ga akwai basin sauti murya ita akan kanta ba haramun bace mace ta murya a cikin mutane mace ta bayani a cikin mutane mace ta lakca a cikin mutane a cikin gidanta ne ko kuma a makaranta ne a matsayinta na malama ko a matsayinta na mai ba da labarai ko ma menene ne ko a cikin gari akwai abu guda da aka haramta wannan kuma ya shafi muryar mace da muryar namiji duk babu bambanci gaskiya namiji ya murya mace ta murya irin wannan dukkaninsu idan ya kasance zai kai ga barna zai zama ne sharri zai zama fasadi sai ya zamanto musulunci ya haramta shi sakamakon haramcin sharri da yi don haka babu wani batun cewa murya ita akan kanta ta zama haram kuma babu wani keɓantuwa a wannan haramci ga muryar mace sau da yawa wasu sukan so su takaita komai da mace mace mace saboda nau'in al'adar da suka taso a kai da nau'in mahangar da suka taso a kai shin daga sos daga asali ne wanda suke asalin al'adun laraba ne ko kuma asalin al'adun hausawa ko al'adun mutanen asiya ko afirka in general wato baki daya dukkanin wannan al'ada nan. a cikin al'adu daban-daban amma muhimmi shine babu banci a namiji da mace idan ya zamanto namiji muryarsa za ta zama fitina ga wata mata ko muryar wata mata za ta zama fitina ga wani namiji to sai su nisanci sauraronsa ko ya nisanci sauraronta wannan shine muhimmi don haka murya akan kanta ba ta zama haram idan murya ta kasance ana sauraronta da nufin jin daɗi ko sha'awa ko kuma ya zamanto babu nufin amma in an ji ta ana jin daɗi shi ma a lokacin ne sai ta zama bai halatta ba wato idan yana zuwa hira wajen wata mata domin ya ji daɗin muryarta ko kuma in ya ji hira wajen ta muryarta tana ta mishi da jin daɗi alhali kuma tsakaninsu babu aure kuma ba muharramai ba ko da ko muharramai ne to nan sai nisanci hira da ita bai latta bai abin nan haka ma ita ma mace game da namiji sai ta nisanci wato muryarsa wannan shine babban ma'auni dalili na kur'ani da hankali suna tabbatar da wannan da kuma ruwayoyi da suka zo idan ya kasance haka nan ba yana jin daɗi ba ne ko kuma ba shi nufin jin daɗi haka ma ita ma haka amma kuma yana yi domin ya sa ko kuma tana yi domin ta sa wasu su ji daɗi ta wannan masu musulunci ya ce bai halatta ba yi hani hani mai tsanani kan wannan lamari akwai wasu mata ko kuma wasu maza da suke canja murya ko wasu mata da suke canja murya su feke muryarsu idan sun haɗu da wasu mazaje daban a janabiyai ba mazajensu ba 'yan uwansu ba haka ma wasu matan suna da wannan haka wasu mazan suna da wannan to wannan shi ma musulunci sai ya dakatar da shi ya hana shi saboda zai kai zuwa ga abin da aka hana na lalacewa al'umma domin hakan yana nufin jawo al'umma din zuwa ga wannan lamari da zai kai ga lalacewa so da haka kenan bai halatta ba ya zamanto an yi amfani da wani murya domin sanya wani ya jin daɗi wanda ba a jinabi ba na'am idan miji da mata ne wannan abin so ne tsakanin su kowanne ya muryar da ɗaya zai ji daɗin muryarsa ko kuma ya ji daɗin muryar ɗayan ko kuma idan ɗayan ya yi magana zai ji daɗi wannan ba shi da matsala namiji da mace idan muka zo bahasin a gaisawa shi ma duk yana cikin wannan doka ta abin da ake ganin cewa yana da kyau kada ya zamanto ya kai ga wato fasadi shi ma a gaisawa shi ma ba shi da matsala matukar da akwai iyaka kuma ba zai kai ga wannan ba wato namiji da mace su haɗu a hanya su gaisa ko da tambaya ce ya bata hannu ta ba shi hannu musulunci bai hana ba idan akwai kyalle kamar a ce safa hannu a hannun ɗaya daga cikinsu ko duka biyun suna daga ciki ba tare kuma sun matsa hannun juna ba sosai wannan a musulunci ba shi da matsala sai dai idan shi ma hakan zai kai ga jin daɗi ko kuma zai zamanto da nufin jin daɗi to dukkaninsu sun haramta shi ma wannan musulunci ya haramta na wannan wasu al'adu ba su da wannan misali al'adun kasashen hausa babu wannan gaisa da mace gaisa da mace ko da da safa al'ada tana ganin shi mummunan abu saboda ba matarsa ce sun haɗa hanya za su wuce sun gaisa ya bata hannu ta ba shi hannu ya tambaye shi wani abu al'umma da sun gani za su ce wancan ba karamin lalataccen mutum ba ne ko kuma lalataccen mace da makamancin wannan shi yasa maka ce lokaci addini da al'ada sukan sassaɓa wani lokaci wani abun al'ada tana ganin shi mai kyau addini na ganin shi mummuna wani lokaci al'ada tana ganin wani abu ah, mummuna addini na ganin shi mai kyau to abu na gaba shine kebewa da mace cikin abubuwan da yake suma an haramta idan za su kai ga fasadi ko da ke kebewa tana da hukunci daban domin ita ke ba ita a kankanta ce haram ba ta halatta ba wato ita ce aka hana ita ce aka haramta sai dai keɓewa tana da ma'ana keɓewa nan tana da ma'anar na ɗaya ya zamanto suna wuri ko da ko abu ɗorin yake amma babu wani makhluki da zai iya zuwa ko ya gansu ko kuma wurin ya zamanto a kulle yake ta yadda babu wanda zai iya shigowa sannan kuma ya zamanto akwai rashin aminci daga fasadi shi ma amma da ya zamanta waje ne a kulle amma ana ganin su kamar misali kyamara ana ɗauka da kyamara waje ne ko wajen hira kamar talabishin misali namiji da mace suke be tana hira da shi ko yana hira da ita a matsayin shi na ma'aikaci ko a matsayin ta na ma'aikaci mai hira da shi wannan ba keɓe sunan shi ba saboda ana ganin su da kyamara kyamara tana ɗauka ana ganin su haka ma idan ya zamanto waje ne wanda yake a ah, kofa a kulle take amma wurin da mutane suke wucewa kuma kowa zai iya budewa ya wuce kowa zai iya budewa wuce wannan shi ma baya zama kebewa don haka kenan a kebewa ana sanya wurin da yake ba zai yi ba wani ya riske su da hawa sunsa na musamman magani ba kuma zai yi wani ya shiga wajen ba sannan kuma shar'i na uku ba zai yi a sami amintuwa daga fasadi ba to idan wani sharɗa suka tabbata to an samu keɓewa da take an haramta ta a shar'ance ita ce keɓewar da idan suka keɓe to lallai na su yana zama shaidan ne idan ya zamanto babu amintuwa daga fasadi to lallai wajibi ne su nisanci wannan keɓewa wani lokaci keɓewa takan zamanto bisa al'ada ba keɓewa ba ce ko da ta a hankali zai ganta keɓewa to shi ma wannan ba a la'akari da ita misali keɓewar mace da namiji a taksi direban taxi namiji ne yake yin taxi ko mace ce take tukin taxi za mu ga yawanci bisa al'ada takan shiga mota a mota suna tafiya kuma ya kai ta inda zai kai ta kuma ta sauka ta bashi kuɗin shi ko in ita ce direban taksi take yin taxi driving za ta ɗauke shi ta kai shi duk inda yake ya bata ta wannan shi ma ba a ganin shi a keɓewa a urfin mutane ko da hankalin shi ya kira shi ta wani fuska da keɓewa to irin wannan keɓewa din ita mata ma'abota mota da suke hawa ko haya ko dakon kaya a mota da ma'abuciya ko ma'abucin kaya ke ciki tare da jinabi shi ma ba a kiran shi keɓewa kenan keɓewa a cikin shari'a ta zamanto ta bayyana gare mu kuma lallai duk inda aka samu keɓewa a shar'ance wacce take an hana ta a shar'ance to fasadi yana iya kasancewa a tattare da su amma idan ya zamanto har ila yau akwai keɓewa amma babu sharɗi ɗaya misali a ce sharɗin aminci daga fasadi sakamakon ɗayan ko ɓangarorin duka biyu ba su da ma abin da za su yi fasadi da shi ko kuma sakamakon ɗaya yana da cutar da ɗayan ta kowane hali ba zai kusance shi ba da aminci ɗari bisa ɗari daga dukkan wani fasadi ta tare da su wannan ma ba za a kira shi keɓewa ba. akwai har ila yau ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta har ila yau akwai yanayin tafiya a bisa hanya da nau'in motsin jiki ta yadda za a ja hankalin wasu ɓangare ɗaya ya ja hankalin bangare ɗaya ko mace ta hankalin namiji shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da suke alaka ce da take haƙƙi ne al'umma su sha gaban wannan halaye Sau da haka abu wannan abu na hudu da muke so mu kawo cewa wato nau'in tafiya shi ma dole ya kasance ba nau'in tafiya ba ne wanda za a yi da gangan don jan hankalin mazaje ko jan hankalin mata shi yasa ma daga nan ne za mu ga hatta da tufafi da ake sawa musamman ma mace an hana ta sa tufafin da zai ɗame jikinta duk siffar jikinta ta bayyana saboda lokacin take tafiya siffar jikinta tana bayyana a ciki akwai jan hankalin wasu daga cikin al'umma ba kowane mutum bane zai ga hakan ya kawo da kansa wani ko da ba shawa ba zai ta kallo ya ga siffofin jikinta to wannan shi ma yana daga cikin mummunan abu wanda yake alaka ce tsakanin maza da mata da shari'a ta shiga ciki ta yi mata iyaka daidai gwargwado da ya halatta da inda bai halatta ba da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh